الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد لما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبت عدونا وبسرتنا وأظهرت أمننا وجمعت بركتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا وأعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سرة أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء مستقم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم رزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك اللهم بارك في أولادنا ولا تدرهم ووفقهم لطاعتك ورزقنا برهم اللهم غفر لنا ورحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد بسم الله الرحمن الرحيم muna nan ci gaba da mu min ada da du'a daga cikin ladubba addu'a wato rafa ladaini ila sama daga hannuwa zuwa sama to anan na cikin wa'annan ladubba addu'a nan muke wa nadhiru hada yace abin nan kishiyar wannan du'a annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a da annabi annabi yayi addu'a du'a'un nabi allazi kana yad'u bihi wanda ya kasance yana addu'a da ita wato cikin ladubba addu'a kun sa akwai godiya da yabo ga Allah abinda aka ce mai yabo a faɗi wasu abubuwa na girmamawa da mutuntawa ga Allah shi yasa kun gaji an ce subhanallahi yabo na ga Allah alhamdulillah yabo na ga Allah to domin ambaton wasu abubuwa na da rai, wato tsarkake shi kamar kirari na kakai bai ya wanda tsarki ya tabbata gare shi daga abokin tarayya ya wanda godiya ta tabbata gare shi daga kowa da kowa kaga wani yabo na kaka yi to shi yasa yake cikin ladubba addu'a to annabi yana addu'a da wannan addu'a da za mu faɗi idza kana yusalli min al-layli in ya zai yana sallah da daddare kai eh idza kama yusalli min al-layli in ya tsayi yana sallah da daddare kai kokari ka iya wannan addu'a don in ka shiga sallar dare ko ka samu sa'a abinda duka roƙa a baka to kai kokari ka iya wannan addu'a ta annabi wannan addu'a ta shi rawahu al-bukhari fi sahihi bukhari ya rawaito ta cikin littafi ne min hadisi ibnu abbas cikin hadisin abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma allahumma lakal hamdu anta nuru samawati wal ard wa man fihin wa lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ard wa man fihin wa lakal hamdu haqq wa liqa'uka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun والنبيون حق والساعة حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك هاتمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت تو idan yayi wagga addu'a da sai shi fara sallah da daddare in ya kabarta sai shi wagga addu'a to in ya gama ta sai shi fara kira'a to kai kokari ka iya ta da fatar abin da kaka bada ga Allah sai ya baka inda ya katsare wannan da kyau abin da kaka bada gare shi in Allah ya so zai baka wannan abin ga fassarar ta Allahumma lakal hamdu Allah godiya ta tabbata gare ka anta nuru samawati wal ardi Allah kai ne mai haskaka sama bakwai da ƙasa wa man fihin da waɗanda ke cikin su duk kai ke ba su haske Walakar hamdu godiya ta tabbata gare ka anta qayyumus samawati wal ardi Allah kai ne wanda ya tsayi da dukkan lalurorin sama bakwai da ƙasa wa man fihin da waɗanda a cikin su hamdu godiya ta tabbata gare ka ta haqqu kai ne gaskiya wa wa'aduka haqqun alƙawarinka gaskiya ne wa liqa'uka haqqun haduwa da kai gaskiya ne Waljannatu haƙƙon, aljanna gaskiya ce Wannaru haƙƙon, wuta gaskiya ce wan nabiyuna haqqun annabawa duka gaskiya ne wa sa'atu haqqun tashin kiyama gaskiya ne wa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam haƙƙon. muhammadu sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne to bayan ya yi wannan ya ce Allahumma laka asalamtu kun ga ya fara kaskantar da kai ga Allah na musulunta gare ka wa bika amantu da kai ni imani ba da wani ba huwa alayka tawakkaltu na dogara gare ka wa ilayka anabtu gare ka ne mai da al'amari na wa bika kasamtu da saboda kai nika husuma da jama'a wa ilayka hakamtu zuwa gare ka ne kai hukunci ya Allah fa gafirli ma kaddamtu, ka gafarta min abin da ni gabatar wa ma akhartu ka gafarta min abin da ni jinkirta wa ma asaratu ka gafarta min abin da ni boye wa ma a'lantu ka gafarta min abin da ni bayyana anta ilahi kai ne fa Allah na la ilaha illa anta babu wani abin bauta gare ni sai kai to wannan tawadi iya eh, annabi yayi shi sannan dada sai ya fara shiga daɗa cikin ibada yi? wato sallar da ya ya kabarta wannan hadisi bukhari sahihul bukhari ya fitar da shi fa zakara tawassul ilayhi bi muhammadin cikin tawassuli ne da yi ya ambaci muhammadu yace muhammadu gaskiya na irin wanga tawassuli tawassuli na wanda ya halitta muhammadu gaskiya na abinda abai halitta ba don muhammadu ka bani kaza eh eh kuma da bihamdihi da godiya ta ya yi wasuli ga Allah da godiya ga Allah ya ce walakal hamdu wato da wannan hamdu wasuli nake da ita ka bani abin da nake da Wasana ya alaihi da yabo ga Allah kai ne kaza kai ne nuru samawati wal kai ne kaza kai ne kaza kai ne kaza wannan da yabo na wa bi ubudiyyatihi lahu yayi tawassuli da cewa shi wa bawan Allah ne laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu Ya yi tawassuli da ubudiyyatihi lahu zama ne bawa ga Allah summa ta'alahu al-maghfira bayan ya gama duka sannan ya ce to fa fili ma qaddamtu wa ma akartu kun ga ya gabatar da yabe-yabe da dama bayan ya gama da godiya ga Allah da yabo ga Allah da kyakkyawan yabo gare shi da kuma A kaɗaita shi da ibada sannan ya ce to ka gafarta min abin da na gabatar da wanda na jinkirta ka gafarta min abin da na yi ɓoye da wanda na kai bayyane kai ne fa Allah na ba ni da Allah sai kai wannan tawassuli na mai kyau ga mutumin da yake so ya yi addu'a ga Allah annabi yana yin wannan in yake banta da daddare don wannan dogon tawassuli yana buƙatar wato kakkaɓewar zuciya da samun natsuwa idan yanzu za ka tashi nan cikinmu ka kaba ta sallah ka ɗora yi nai ba kowane mutum daga cikin ka kaba ta sallah yanzu ya ɗora yi nai ya samu natsuwa wanda aka nuni ba amma in ka keɓanta inda babu kowa daga kai sai Allah ka saki sautin ka da kyau zuwa gare shi za ka iya wannan kuma zai umarne ka intaha iyakar bayanin kenan qala hafizu hafizu hafiz ibn hajjirin ya ce rahimahullah fi sharhi la hada al-hadith a cikin sharhi ne ga wanda hadisi wa fihi wa fihi cikin wannan hadisi akwai istihbabu taqdimu sana'i ala mas'ala cikin wannan hadisi ya nuna kamin mutum ya yi roƙo ana so ya gabatar da yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala ana so mutum ya gabatar da yabo ga Allah kamin ya roƙai abin da ya kaso ya roƙe shi inda kulle matsalubin wajen kowane abu da mutum ka bida ana so ya gabatar da yabo ga Allah kun ga wannan dogon yabo na amma ba shi dai annabi ya ba Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka al-mannanu badi'us ya hayy ya qayyum ya ji wani yana addu'a ya hannanu ya mannanu ya badi'us samawati wal ya zal jalali wal ikram yace dan mutumin sai ya kira Allah da sunanai wanda ya an kire da shi yana ansawa ya anka karo kai da shi yana basuwa ya ga wani mutum yana addu'a Allahumma inni as'aluka billahi al ahadi samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad anta ghafira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim yace dan mutumin shar ya kira Allah da sunan da in an ka roƙai da shi yana bai in an ka kire da shi yana ansawa to yabo dai so ake mutum ya gabatar da yabo kamin ya roƙi abin da ya kaso ya gabatar da yabo ga Allah subhanahu wata'ala kamin ya roki wani abu wanda ya kaso saboda haka kamata ya ga kowane mutumin da zai yi addu'a to ya gabatar da yabo ga Allah da godiya da godiya da yabo ga Allah sannan ya roki abin da ya kaso ya roka wa min al-amsalati ala zalika cikin misalai da suka nuna yabo ga Allah kamin a roƙe shi akwai du'a Yusuf alaihi salamu addu'a Yusuf alaihi salatu wassalam kun ga annabi Yusuf yayi addu'a lokacin da matsaloli sun ka kai mai ko ina rabbi kada atetani min al-mulki kun ga wannan yabo na yake ga Allah na biyu wa allamtani min tawil al-ahadith na uku fadirar samawati wal ard na hudu anta waliyi fi dunya wal akhirah na biyar anta waliyi fi dunya wal akhirah to sai ni to sai addu'a tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin ba a sako addu'a haka nan kawai ya an ka sake ta zindir tsayin ta ta kai kunya ta kaji ba ta zuwa sai an sa mata hula a sa mata riga a sa mata wando a sa mata takalmi sai ta tattaka kamin a jima sai ta isa inda aka son ta kai wa awa ayyuba kuma akwai addu'a annabi ayyubu alaihi salam qala ta'ala wa ayyuba idna da rabbahu anni masani ad-durru wa anta arhamur rahimin annimaka ne duhu, ya Allah ni wa musiba ta shahe ni wa anta arhamur rahimin Allah kai ne mahi tausayin masu tausayi wa anta arhamur rahimin kai ne mahi tausayin masu tausayi kun ga arhamur rahimin yabo na sosai wa anta arhamur rahimin kai ne mahi tausayin masu tausayi to yana yi ma Allah wannan kirari wa anta arhamur rahimin Allah ya ce fasta jauna lahu sai mun ka an samu addu'a ce fa kashawna ma bihi nan durin mun ka cire cutar da tare da shi kun san da ma abin da yace eh wa ayyuba ka ambace annabi ayyuba izna da rabbahu sadda yake da ubangiji ne anni saniyar duru ni ho musiba ta shahidi to da ta shahe kami za a yi sai ya kama kirari ya kama wa Allah kirari bai ce a ɗebe min ba amma dai kirarin da suke an sa abin da ya kame wa an ta arhamur rahim kai ne mahi tausayin masu tausayi da ni masiba ta shahin kai ne mahi tausayin masu tausayi yana ta mai kirari Allah ya ce fasta ne wani alahu sai mun ka an samu addu'a ce an gane abin da ya kame faka na ma bihi min durri sai muka ɗebe mai cutar nan da ya ce ta masatu ta shahe shi wa atainahu ahlahu mun ka bashi iyali ne wa mithluhum ma'ahum mun ka bashi wasu kamar su rahmatan min indina don rahama daga wurin mu don cikin sunan da ya roki Allah da shi akwai rahama don haka ce to mun ku gwada mai rahmat rahmatan min indina rahama daga wurin mu wa zikra lil abidin don tunatawa ga bayin Allah masu ibada duk wani bawan Allah da ya fada cikin matsala to ya koma ga Allah tunatawa ce wannan kisar. in kuka diba za ku ga wadadun muka samun matsaloli annabawa na samun matsaloli abinda an bambancin mu da su su duk abinda ya same su ga Allah suka komawa ko nina amma suna samun matsaloli malam annabi ayuba babana ya ɗara kowa kuɗi baba annabi ayyuba zamani ne ya dara kowa kuɗi yana da tumaki yana da awaki yana da shanu yana da raƙumma yana da jakai yana da dawaki yana da nau'in dabbobi ko waɗanne iri kuma malamai sun kace Allah ɗaya san yawansu kuma ɗa guda gare shi suna ne ayubu ya mutu da yabba mai dukiyarsa sai yana ta ibada yana ta ibada da dukiyar gada an kaban mai yana ta ɗiba yana sadaka hankali ne kwanci baya tunanin wata ɓacin rayuwa ibada ɗaya ya kai to sai shi ɗaya ya kyashe mai sai a cikin wata ƙisa an ka ci ya ce don dukiyar da ga annabi ayuwa ta yaka bauta sai aka ba shi dama game da dukiyar yattai gargen dabbobin nan duk ya banka mai wuta duka kuɗa guda bai tsira ba sai da ya dawo ya ga annabi ayuba bai bar ibada ba ya gane ba dukiya ta ta sa yaka ibada ba sai ya dawo ya gidan da annabi ayyuba ya waɗiya nai sai ya hau saman shige ya jijjiga ta ta faɗo ta taushe kowa kowa sai da ya mutu ko ɗa guda ba a mai ba annabi ayyuba bai ba ibada ba sai ya dawo annabi ayyuba ya aza goshi ne ƙasa yana sallah sai busa iska cikin hanci ne sai jiki ne ya kwashi ƙwararri duka wannan jaraba ta da gangana Allah ya kyale shi mala annabi ayuba ya rashin lahiya wanda bai da misali shekara sai goma sha takwas bai taho garka ba mata biyu gare shi guda ta gudu ta ce ita ba ta yawa na wahala sabuwar mata ta amarya sai ta gudu sai ta bar tsohon mata ta sai da ya shekara goma sha takwas bai hito garka ba sannan matar ta ce mai gida ka roƙi Allah shi kawo maka sauƙin abubuwan ga haka ya ce haba shekara munawa ta ce shekara tamanin duniya ya ce shekara munawa lahiya lau ta ce shekara fitin ya ce to yanzu wanda ya balla lahiya shekara 60 dan shekara 18 ɗaya ka matsa mai da roƙo ya warkar da ni ba zan yi ba kunya na kaji to sai da alamar ya yi tsanani sai ciwon ya kai ga harshe ne kun san ko ciwon daji ya kama harshen ka kana samun damuwa don dukkan motsa harshe kai zikira Allah sai ka ji ciwo to nan na sai ga in dai haka za a rayuwa babu zikirin Allah to mutuwa ta yi to nan na ya daga harshe ne ya ce ni masaniyar durru wa ta arhamur rahim wa ta arhamur rahim sai Allah wata ala ya ce faka shamna ma bihin nan durrin a fasta jamna da muka karba mai faka shamna ma bihin nan durrin muka yi mai abinda a tare da shi na rashin lahiyar sannan wa ate na wa ahlahu mun ka bashi iyali ne duk ɗiyan nan da sun ka mutu mun ka tashe su wa mithlahum ma'ahum mun ka bashi wasu kamar su rahmatan min indina dan tausayi daga wurin mutum da ya ce arhamur rahimin to rahmatan rahama nan da ya ambata to ita ta za a yi wa zikira lil abidina da tunatarwa ga masu ibada duk wanda ka ibada in ya samu kai ne cikin matsala to shi dauki irin wanga mataki yana samun mafita to kun ga bambancin su da mu mu yanzu da mutum ya samu rashin laya sai shi ta baya ce mutanen da yake gani ya kamata su taimaka mai ba su taimaka mai ba wani ga ka da yan uwa me wani wa'annan yan uwa in ba a tara ba in mutuwa bai ko da yake mutuwa ya yanke zumunta tunda ba a kama mai ba ya yanke zumunta yana ta yan uwa yana baci yana ta ba mutanen kwarai na ba to bambancin mu da annabawa kenan su suna samun musiba fiye da ma yadda muka samu don kun san da aka tambaya annabi a cikin hadisi sahihi ayyun nasi ashaddu an ya rasulullah ta'ala al-anbiya ya manzo Allah cikin mutane wahi tsananin jarrabawa yace annabawa sannan wa kuma yace fal amsalu mai bi musu sannan wa kuma summal amsalu sannan mai bi musu in kana fi dini riqa ubtiliya da qadari qatli ya akwai taushi ga addini ne wato bai da ƙarfin imani to sai a jarabai gwargwadon rauni ne wa in kana fi dini surba in ga addini ne akwai ƙarfi ubtiliya bi ta surbati sai a jarraba shi gwargwadon ƙarfin imani kun ga annabawa ya jarrabawa fiye da mu amma suna nan daram sai Allah mu ko muna nan daram sai ne, kun ga bambancin mu da su eh? kwarai ko komi ko yayi mu na alheri to kun ga bambancin da da yanzu kenan yanzu abubuwan suna canza mutane sun yi dogaro ga mutane yan uwansu bisa ga dogaro ga Allah subhanahu wata'ala duk da ku jarabawa da aka yi musu duk ane muna wani lokaci ma an yi musu kamar da kun kaji annabi ya faɗa a cikin wannan hadisi to ku yan makaranta ku san da sani wanda duk matsala ta samu yan mai suwa ga Allah yana samun maita a Husaini a dan Ali bin Abi Talib yace Muawiya na aiko mai da kyauta duk shekara sai ya ansa ya sai abinci ne na shekara guda ciki lalurori ne duk sai ya sauran kuɗi ya aje yana cin daɗi ne habari to da shekara ta taho ya shirya mata cin daɗi wanda ya saba sai ma'awar bai aiko da kuɗin ba ma'awar ɗan uwan na kuma yaron gidansu na amma yanzu shi Allah ya ba shugabanci shi a shugaban ƙasa yace ya tsoko takarda zai rubuta takarda a kai ma shugaban ƙasa a ce shi ya aiko don ya tuna mai shi mancewa na yi da abin nan da an ka saba kawowa da shekara yace ya ɗauko takarda sai bai rubuta ba sai ya kwanta kwana sai maliki ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mai a matsaloli yace akwai su a yana kawo mai gudunmawa da shekara amma bana bai kawo ba ya ce to halan kayan niyyar ka rubuta mai takarda ya ce na yi niyya na ɗauko dawa da littafi don in rubuta takarda ya aika mai ce to kakka rubuta ka rika yin wannan addu'a Allahumma agabi fi qalbi raja'aka wa qada'a raja'i amman siwaka hatta la arju ahadan ghayrak Allahumma wa ma da'afa anhu quwwati wa qatura anhu ilmi ولن تنتهي إليه رغبتي ولن تبلغه مسألتي ولم يجر على لساني مما أعطيت أحد من الأولين والآخرين من اليتين فخصني به yace ka ci gaba da yin wannan addu'a kakka kai ma makaluki ƙara makaluki kakka kai mai ƙara kai ma Allah ƙara yace sai min nace ina ta yin wannan addu'a ma'awo dubu ɗaya na yaka aiko min da shekara ya ce ina zaune sai ga shi ya aiko dubu biyu ya bani dubu ɗaya ɗin da ya ka bani kuma ya ƙaro min dubu ɗaya ya ce sai ni koma shiga kwana sai ni in warke na gama za Allah sallallahu alaihi wasallam muka gaisa da shi kun san ɗan ɗaya ta yana shi maza Allah suna gani ne ko shi don suna cikin rai ne ko da yabba duniya ya ce sai ni koma gani ne ya ce yaya hali ya ce ai ma'awuya ya aiko min wa'annan dubun da ya saba aiko min kuma ya karo min dubu ɗaya ya malunka ga wanda ya saba ya ce to haka za haka al'amari yake kakka dogara ga mahaluki ka kiri mai halikin bayi in matsala ta tsawo kun ga suna samun matsaloli amma mu yanzu kun ga ba haka nan na muke ba mu yanzu mutum duk abin da ya kawo mutane radda bai yi ba sai a yi ta ɓaci ne don gare an ka jingina kuma babban matsalar da muka samu ga irin wannan da malamanmu da almajiranmu don muna da irin wata matsala ita ce babban matsala yanzu haka kawai sai ka ga wani ya bai ma magana ba ku yi faɗa ba ba ku yi komi ba ganin ɗaya kai ya kamata ka taimaka mai ba ka taimake shi ba bai san wanda kake ba kai ma yana yiwuwa lokacin kana da taimako sadda ka samu ka bashi sadda ya gaba ka bashi ba sai a aza kai ma kana nan cikin samu yan mai na abba kai ba manmakon shi nema ga wanda kaka nema gare shi sai ya kama gaba ɗaya da kai ya ɗora bacinka baka je ba baka gani ba ya ɗora bacinka da ƙazahi da ƙarya sai shi taimaka to kun ga bambancin mu da mutanen dori ke kun san 'yan mutum babu alheri cikin zuciya ta kuma warke alheri bai duk abin da a cikin zuciyarka abin da ka kwanta da shi duk da shi ka kama waliki eh bai marmakon ya yi ta nema ga Allah san da Allah ka sa a basuwa ya yi ta nema gare ya ba shi, to bai wannan ita ce babban matsala wadda muka fama da ita a cikin tamu rayuwa dai a cikin tamu rayuwa wannan shine babban matsalar da muka fama da ita a cikin tamu rayuwa kuma ina gaya ma kun ga wagga rayuwar da kuma gani a wagga da ma karatun ga yanzu ko gobe ka bi ta kana samu ko gobe ka bi rayuwar ga ta littahi kana samu ba ka walakanta ko gobe ka bi ta shi Allah yana nan Allah ne har yanzu bai canza ba muna ka canzawa amma shi bai canza ba ko gobe ka bi shi kana samu to amma yanzu kun ga mu karatu muka ta yi mana ta zuwa sauraren karatu amma karatu akai zuciya na wani wuri karatun yana da bukata da shi amma ko da aka yi na ya ɗauki hankali na ya wani wuri da shi ba wai magana aiki ba ko ce mai kai ni an ka ce yanzu bai bai ma bayani bai ce haka za an ka ce don bai ji abin da an ka ce ba zaune ɗaya na aiki zaune ɗaya na yake wajen karatu amma bai ji abin da an kace ba don haka ba zai iya yi maka bayanin abin da an kace balle shi wa zuciya ce bayanin abin ta rike shi da kyawu amma duk wanda ya san Allah ya san ƙarhin Allah subhanahu ta'ala to ya san wato Allah yana na Allah ne duk wanda ya san Allah ya san ƙarhin Allah to ya san Allah yana nan Allah ne kuma wanda yake da mutanen harin yana nan da mutanen yanzu illa dai mutanen da sun yi kwaɗayi ya shi bisa ga mutane yanzu da ku 'yan makaranta ku yi ƙoƙari ku bambanta da waɗanda ba 'yan makaranta ba ku riƙe abubuwan da kuka ga ana karantawa da izinin Allah za ku samu mahita da izinin Allah za ku samu mahita na gaya muku mutumin na in makamance wanda na kata yawan maimaitawa wanda ya dawo da gida shi malami ne a yaka karantawa babban masallacin baitul maqdis shi kira a yaka koyewa da sahi yaka yata da sahi bayan la'asar kusan magariba yaka dawowa to da ya dawo gida sai a kawo mai abinci in bai yi azumi ba sai a kawo mai abinci ko ɗari ba a bashi aikin Allah na ya kai ko sisin kwabo ba a bashi da yake kun san shi ƙa'ida Allah yanzu idan kana karantawa almusira misali in dai saboda Allah ka kai yana yi wa Allah shi kawo ma abinci da Kano yana yi wa shi kawo ma da Lagos yana yi ma shi kawo ma da Makka in dai don shi ka kai da gabas da yamma da kudu da arewa da bisa da ƙasa duk ya nena inda da gara ma ba ka yi, kai in dai don shi ka kai ko wani na gani ya daɗe wa ga hanya wata na buɗewa in dai saboda shi ka kai fa to malam haka malamin yake amma dai kowa Allah na jarraba sai abincin gida ne ya kare ya dawo ya ce ya shigo zauri ya zanna yana jiran a kawo mai abinci sai yadda ya sai karama uwayenta sun ka turo ta sai ke faɗa ma ubanki babu abinci gidan bayo sai ta to ta ce ya abata jo baba yunwa sai ta koma ya ce zama ku bai cin mini ba yunwa zama ku bai cin mini ba sai ya tashi ya ce a kawo buta an ka kawo buta ya yi alwallah yace gida ne kusa ga jabana yake wani rukukin daji yace sai ya shiga cikin rukukin itacen na inda ba a gani ne sai yace Allahu akbar ba sanna amma kun san salatul haja ita koyaushe sadda ta tausar na makwatanin teto ita za ta sababita malam ya kabata sallar nan ya ci gaba da yi da ya yi ruku'i ya yi sujuda sai ta wannan addu'a ya musabbibal asbab ya mufattihal abwab ya sami'al aswat ya mujibad da'awat ya qadiyal hajat ithini bi halalika an harami wa ganni bi fadlika amman mansuwa ikini ka, ka, ka wadatar da ni bi halalika da halaliyarka an haramika daga bare haramun wa gani ni bi fadalika amman sawa ka wadatar da ni da falalaka bisa ga tawaninka yace wallahi ban gushi ba ina ta wannan na azabu shi na kasa kuka dai ne kai ne da kowa duniya da zai bani abinci in ba shi ba yace ina ta wannan addu'a ina ta wannan addu'a a cikin waccan ruwaya yace kawai nayi addu'a na gama ina ma cikin addu'a sai ni ji an kaɗo min buhu da bisa sai ni tashi ni diba ya ce sai ni ga buhun zinari zinari zalla ya ce sai ni tallaba da kai na aza shiga kai na ce wani kawo gida ya ce na sai ni sai gona ta dabino gonar dabino ya ce ita na sayi mai ita ya sa ta kasuwa da gonar da gida ne da a cike ce kai ni sai mun ka koma can da ni da iyali na cikin gonar can dadi dai muka kun gani ba mu ɗaya ka rasa abinci ba kun ga su ma suna rasa abinci ba mu ɗaya ka rashin abinci ba su ma suna rashin abinci amma kun ga yanzu bambancin mu da su mutum in yana karantawa da ya rasa abinci ga waɗanda yake karantawa ɓaci kam. kyau da hali ya yi. ne amfanin waɗanda mutane da ba su da tausayi ba su da imani kana karantar da ɗayansu ba su taimakon ka ba su kaza saboda aikin da ya kai da baki ya ce dan Allah ya kai amma ga aiki ne da maganganun da ya kai yanzu kuma ya nuna don mutane ya kai don inda dan Allah ya kai da Allah ya roƙo ya aikin da ka sani na ji yunwa ba ni abinci kamar da kun gaji Musa ya ce bima anzal rabbi bima anzalta ilayya min khairin faqirun to da yake ba dan Allah ya yi ba sai ka ga mutane daya ya kamaci wani ma yana iya hushi ko karanta waye bari yace wallahi waɗanda ƴan kabbita ta su sun yi wata kashe ka aje wallahi kai zuwa da kuɗi ko ka bi wurin da aka samu kuɗi da yawa to kun ga bambancin su da mu kenan su wa'ancan da kai dan Allah kun ga da ya rasa abinci buta ɗaya ce a kawo mai ya koma ya gana da wanda ya tashi aikin yana ta kaskantar da kai gare yana mai kuka sai ya aiko mai da buhu shi ko wani da ya yi haka nan ya taho gida ko da ya taho gida yariya nan ta ce baba yunwa sai ta hito ta ce baba wani ya zo nan ya ce amin ammin muna wato dan uwan kana ya zo da buhunan gari da buhuna kada buhuna iri kaza da iri kaza kuma ya kawo jikka guda dan karamin buhu na kuɗi ya ce a faɗa ma yana gaishe ka ya wuce sai ce wallahi ban da wani dan uwa duk duniyar gaban da wani alli wallahi ban da shi aikin Allah na Allah na ya aiko min da su kun gani su suna koma ga Allah kuma suna samu duk da sun ka koma gare kuma suna samu to mu ba mu koma gare balle mu samu wanda kawai ya samu shi dai aka aka dibi ai ta baci ne <coughs> karatu shi ya ce ita ce ta to lokaci na shi yasa kun ka gane mu cikin wahala har yanzu shi Allah yana na Allah ne kuma komi da komi yana nan gare shi yana nan da komi kuma ni na tabbata ko gobe ka dawo gare shi ni na tabbata yana baka abin da kake bukata ni na tabbatar da haka ka dai sa hankuli ka dai sa hankuli amma in dai ka mai da al'amari gare na tabbatar da yana baka amma an ka dauke baka zuciya kai ta manganu mara kyau kai ta kushe mai kace kuma aiki ne na kakai kuma kana bin wasu kana baci kai in banda wata mutum yana cewa Umaru ya sashi aiki ya gama aiki ya dawo ya tabata abdullahi ya ce abdullahi bai biya shi ba gama abdullahi da umaru ya saka aiki ka ce Allah ka kawo aiki mai gama mutane tu da bacin ka ni ka kaba ga mutane ka ce ba aikin suna kakai ba aikin Allah to aikin malaman islamiyya yau kenan ya ce aikin Allah na ya kai wai islamiyya ta ta Allah amma da yaro bai kawo kuɗi ba sai a koya kun ga ashe aikin naira na laba ma Allah shi ɗaya na an kai don aiki da addini don inda na Allah na ba a kura wanda bai kawo kuɗi ba kuma ina shaida muku irin malaman nan na ga waɗanda ka yi don Allah sun yi su ci gaba waɗanda ka yi don Allah sun yi su ci gaba don kun ga su ba su samun kuɗi sai sun yi roƙo amma waɗanda ka yi don Allah sai Allah ya baka sai wani abu wanda kaka kaso sai Allah labe ka maka an sai sai ma an baka hankuri haba haba malam kakka yi min haka nan to wallahi da in baka ashi abin ban ji daɗi ba malam ka yi Ka kace to babu laihi tunda ka matsa min to bari in karba sai ce to na gode malam marmako malam ya yi godiya shi ka godiya na gode na gode mala Allah ya saka ma da alheri Allah ya shirya ma ɗiyanka Allah ya shirya ma matan yana ta addu'a ya gode ka a shirya ta tai ga wani can bakin garka ta yana ta sallama ya keto kuma duk malaman na duk karantawa su ga can bakin garka yana ta sallama an keto Ka ku dai ku faɗa mai bayan ban da lokacin hitowa wani ma ko an saba mai zuwa mai kyale shi akai wani ya tashi da nan ya sai abuja shiga wani mutum sati ne biyu bai gane ba ya dawo sati ne biyu tun da ganin da ya tashi ya sai abuja sati biyu ya ce ko ya ce ko mutum wai shi ce ya dawo to ni ban da labarin ko an aiko mai to amma ya ce wai mutumin shi ya ce ya dawo kuma yana nan gidan tare da yaren mutumin amma kullum ya rasa da zai ga mutum ya yi sati biyu da kyaɗi ya samu abin kudin mota ya dawo ko malami <laughs> kuma sun ce saboda Allah suka haraka. da gaskiya ni tsakani da Allah na san Allah yana na Allah ne kuma ko gobe wanda duk ya jin yana gare shi bai kunya Magana nan gaskiya ta ko man tawakkal ala Allah fa huwa hasbu Magana nan gaskiya ta ya ce wa du'a ulul albabi addu'a bayan Allah wa'anda Allah ya kira ulul albabi inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari har zuwa ƙarshe la ayatin ulul albab to cikin addu'a su allazina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa'anda ka zikira Allah lokacin da suke tsaye da lokacin da suke zaune wa ala junubihim da lokacin da suke kwance su zikira Allah ko yashi shi su gani su kun ga ba irin mana ba mu sai mutum ya ce wai ana aza mutane wahala banza abinda Allah bai wajabta ba a ce sai ka zanna kai tasbihi to Allah ya wajabta maka Ka kai ba kai tasbihi ko kana ta faɗa da waka ka faɗa kai ba kai tasbihi ba kuma kana ta faɗa to alam ko kai faɗa bari za a yi ko kai faɗa ba bari za a yi ba aikin Allah ba a bari ne ko rasuwa aka kai ba a bari ne sai dai masu yi ne in su sun karasu amma kai don kara su ba su bari to su bayan Allah suna na Allah in suna tsayi ko suna zaune ko suna kwanci wai na fi khalqis samawati wal ardh suna tunani game da halittar sama bakwai da ƙasa suna cewa rabbana kunga sun fara yabo rabbana ma khalaqata hadha badila ya Allah wannan halitta ta sama da ƙasa baka halicce ta don wasa ba don barna ba subhanaka tsarki ya tabbatar maka Kunga ga ma khalaqata hadha badilan yabona subhanaka yabona to mi zai biyo baya addu'a wakina azaban nar kun gani sai da sun kai yabo sannan suka ce faƙina azaban nar malam in kana bin alqur'ani sai ka ji daɗi in kana bin addu'o'in alqur'ani da na sunna sai ka ji daɗi in kana bin addu'o'in wallahi duk sai ka ƙara jin daɗi kuma wa du'a'ul mala'ika addu'a mala'iku su ku rabbana wasi'ita kullu shay'in rahmatan wa ilma rabbana ya ubangijinmu ita kulla shay'in ka wadaci dukkan komi rahmatan da rahama wa ilman da ilmi kun ga yabona to mi zai biyo baya addu'a fa gazilil ladina tabu to ka gafarta ma waɗanda sun ka tuba wattaba'u sabilaka sun ka bi ka wa qihim azabat sa'ir azabal jahim ka kare su daga azabar jahim haka dai sai sun gabatar da yabo sai su gabatar da addu'a mai lita ya ce wal amsilatu ala zalika kathiratun jiddan misalan addu'a irin wannan daga bayan Allah zaɓaɓɓi ne kasiratun jiddan misalan nan suna da yawa ƙwarai ya ɗula addu'a ƙidanta yana da tsawo ƙwarai in mun kace za mu kira ta ba za mu iya ƙidan yawa ba ya dulu addu'a kidan ta yana da tsawo ba mu iya kidan ita wayan bagi ala muslim ya kamata ga musulmi an yi hafiza ala hada adabi ya kula da wangan ladabi kamin ya roƙi Allah shi ya bogare kamin ya roƙi Allah shi ya bogare shi kun ga waɗanga abin da suka ci ma khalaqata hadha dila subhanaka ashe kun ga subhanaka yabona kana iya cewa subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim ko subhanallah subhanallah Allah ka gafarta min kana iya ka dai yabo ta kun ka yaba shi sannan sai ka roƙi abinda kaga so gare shi fayan bagi ya kamata alal muslima ga musulmi an yi hafiza ya kiyaye ala hadal adabir rafi'i ga wannan ladabi maɗaukaki, inda su'alihi lahu subhana lokacin da zai roki Allah subhanahu sarki ya tabbatar mai ya kula da wannan ladabi bi an yusni alaihi wa yahmaduhu wa yumajjiduhu na farko shi ya boga Allah shi godiya gare ya girmama shi wa ya atarifu bi fadlihi wa in'ani ya hurci da falalati da ni'imat rabbana wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa ilma kun ga yi hurci da Allah ya wadace komi da rahama da ilimi kun ga wancan rabbana ma khalaqata hadha badilan subhanak kun ga hurci da halitta Allah da kuma yabo ga Allah subhanahu wata'ala summa yas'aluhu ba'da zalika ma yasha bayan ya gama wannan yabo sannan ya roƙi Allah abin da ya kaso min khairai duniya wal na alkhairan duniya da alkhairan lahira bayan ya gama yabo sai ya roƙi Allah alherin duniya da na lahira Wayan dai kana bin Alƙur'ani? su za ka gala dubba irin waɗanda ba su dai Allah dubba ba ya ma Allah ɗaya ba akwai salati akwai salati wanda aka so mutum ya yi farkon addu'a ko tsakiyar addu'a ko ƙarshen addu'a amma in son samu na an yi sau da farko da ƙarshe kamin ka yi addu'a ka yi yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala sai ka yi salati ko ka yi salati kamar da kuna zama na yi ya an yi salati sannan a kira Allah da sunaye na a yaba shi a yaba shi sannan a roƙi wani abu sannan ƙarshe ka ji kuma an rufe da salati to in kana iyawa haka na an kai su kuma in ka tsara wannan in dai ba mugun abu kaka roƙo ba ya Allah ya so yana baka sai dai in baka jingina gare ba ya kaka kawai haɗi kana tare da shi amma ba tare da shi kake wanda yake kun san shi ya alama ka'inatul ayun wa ma takun sudur ya san yaudarar da ido sun kai kuma ya san abin da zukata ta ɓoye har da wanda ba haɗi ba ya sani to kun ga in ya san cewa magana ta kakai da baki baka yarda da shi da zuciya ba yana yiwa ka dade baka samu In ne san hakan shi yasa ko ga manan duk tattare muke amma kun ga mutuncin ba guda ba wanda duk Allah ya wa muwafaka ya musunta Allah sosai to bai tsaye da wanda ba shi ba ƙaramin misali da nika sai in buga muku kun ga almajirai irin waɗanga in yaro Allah ya taimaka ya tsaya ya karatu bai tsaye da wanda ya karatu gidansu ko wanda ya karatu makarantun nan gwamnati wanda ana ba shi abinci mai isatai kuɗi masu isatai bai ɗaya da irin waɗanda don irin waɗanda sai ka ga mutum ya ji gari wani ma ɗan yi haka ba ta yana ci to wannan wahalar tana koya mai roƙon Allah don wani bi ma sai shi rasa garin ya ga babu sarki sai Allah sai shi ta addu'a shi ta addu'a to yau da gobe har shi iya da ya iya shi kenan sun zama masoyan juna da shi da Allah da ya kira masoyi ne sai masoyi ne ya ansa da ya roƙi masoyi ne sai masoyi ne ya bashi hasali ma shi masoyin shi ya ce udu'uni jola ku. masoya na kurukan in karɓa muku to amma wanda ba irin wannan zai ka kai <laughs> shi ma mallan da ka ce ya yi addu'a ko ya taba shi. aiko shi kaza aiko shi kaza sai a ce zai shi bai yi kuma sai ya bata wa a kusa gare ya hana musu shirya da Allah shi ya bata da Allah waɗanda da a kusa gare kuma sai ya rikita su kuma ya hana musu shirya da Allah ga ya cikin wahala yan makarantar da ya karanta cikin wahala sai dai yan suna da wanda za su yi in ya karanta da su ya hita ya gama surute ne ya hita akwai mai gyara amma in babu wannan kuma in ba a tara ba sai wanda ya lalace sai ya lalata su don haka mu abin da dai muka roƙo ga Allah mu dinga Allah ya shirya mu ya shirya yan makarantar mu da mu da su ya biya mana duk bukatun mana alheri kuma da kowa ka san ya ci daɗi Allah mun ma muna son mu ci daɗi ka taimaka mana da shi wanda duk kowa ka sai ya ci daɗi ne mu ma muna son mu ci daɗi. mu Allah ka taimaka mana da shi wanda duk kowa ka sai ya hawo mashin ɗan roba roba mu ma muna son mu hawo mashin ɗan roba roba mu ko rike waya mu kuma tsakiya goda bai mana alo alo mu ma muna son mu haka dan haka Allah mu ma ka ba mu da kabbasu kai maka roƙo da kabbasu su ka ba mu wa ka ba su in takamar su shan jami'a mu ka ba mu to duk abin nan da suka so mana so ne kuma ya sani ba ya sani to roƙo ne yana maka yi ya taimaka mana wanda ya taimake su muna nan bisa ga hanya sai gwargwadon iyawa muna nan muna nan daram sai Allahul Wahidu kafa. to ka taimaka mana Allah ka shi mu kunya ga duk abin da muka sa gaba komi na na Allah ka shi mu kunya yanzu kuma ga azumin ramadana ya zo Allah ka kai mu wata ramadana kuma in wata ramadana ya zo Allah ka kai mu makka in wata ramadana ya zo Allah ka kai mu makka kuma in watan ramadana ya ƙari watan sallah ya ƙari ka koma kai mu makka ka taimaka mana kada aljihu ya bushe abada abadan kakka bari aljihu ya bushe kai muka roƙo ba kowa wa Allah ka taimaka mana abadan kakka bari aljihu ya bushe aba jama'a bushewa aljihu bai da umarni ni aka yi da bushewa aljihu ko kuna za aljihun kai bushe ya ma huje to bushe aljihu bai da wata fa'ida don kana ji kana gani mai kosai ka biyawa kana so ne sai dai a jima a jima an kai haka da kai ka koma ka diwa mai kosai na ce ta fi saba shi kana yi kana ɗan diwa dukkan lalabe aljihu babu kobi to ai ka gani bushewa aljihu ba ta da fa'ida shi yasa ni dai gaskiya tsakani da Allah ban sa aljuna ya bushe ni tsakani da Allah ban sa aljuna ya bushe ko abin nan ba a yi komi wani dai aljuna so ne ne ka kullum ya zama wato in na kaɗa hannuna ciki in ya shahida na silbi-silbi ciki ne ni haka na ka so koyo shi in na kaɗa hannu ciki aljuna amma ku yara kuke can yara su yara na ba su babu su da yara wannan su dai samu garin su ko wata su ma yara suna son su lalaba arjiyu su ɗan sirbi sirbi to Allah ya ya mana ya hishe mu kunya Allah ba mu da kowa sai kai ka taimaka mana Allah ka hishe mu kunya kowa ba mu da ba mu da kowa gabar da yamma kudu da arewa in ba kai ba Allah ka hishe mu kunya ka kare mu daga dariyar mu. duk abin da muka yi ka samu yi ka. duk abin da muka bari ka samu bari saboda kai kai mana kariya ta musamman daga sharrorin shaidan da kuma jama'a kuma ka sa aljanna makoman duk wani biro kuma da ya cije ya ƙi sakowa ka taimaka mana ka ba mu wani duk biran da ya cije ya ƙi sakowa taimaka mana ka ba mu wani bari kai a baka wani lahiya ke ina da yawan ga abu ya kama lahiya lauke a shi kuma wani ka eh aka nan yana kawo ga littahi na abu ya kawo da shi ɗaya laƙa mai wani abu ya ga lahiya ke samu na eh. ga wanga dai littafi ga littafai na inda to karatu na su abai ƙarin shaidan wato akwai dubara gare ta mai wa annabin masalati sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد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 يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم الله منا روقنك الله كغفرتا منا يا الله كغفرتا منا يا الله كغفرتا منا الله kuma muna roƙonka Allah ka warkar da mu ya Allah ka warkar da mu ya Allah ka warkar da mu ya Allah ka warkar da marasa lahiya ya Allah ka kai mu wata ramadana ya Allah ka kai mu wata ramadana ya Allah ka kai mu wata ramadana kuma cikin aminci da natsuwa da kwanciyar hankali da wadata arziki saboda albarkar sunayenka ka azirta mu ayyuka na kwarai cikin ramadana ka azirta mu manganu na kwarai cikin ramadana ka azirta mu aqida ta kwarai cikin ramadana saboda albarkar sunayenka Allah ka ashe ibadodin mu ya Allah ka ashe badodin ya Allah ka ashe badodin Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayen Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayen Allah ka gafarta mu uwayen mu ka gafarta mu uwayen su Allah ka gafarta mu kakannin su ka gafarta mu yannai da kannai da tsiya da iyali da zuriya uwayen mu saboda albarka sunayenka ka shirya mu ka shirya mana iyalanmu iyalanmu duka Allah ka shirya su Allah ka ƙara musu imani da lahiya ka kyautaci zamantakewa da alaƙa tsakaninmu da su saboda suna sunayenka Allah ka shirya mana su Allah ka shirya mana su Allah ka shirya mana su Allah ka sa musu albarka ka ƙara musu imani da lahiya Allah ka warkar da su Allah ka gafarta musu ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu ka gafarta ma yannansu da kannansu ka sa dukkan ya zama aljanna makomanmu. Allah da albarka sunayenka ka shirya muka shirya mana ɗiyan gada ka ba mu da wayanda za ka ba mu ɗiyan gada ka ba mu da wayanda za ka ba mu dukansu Allah ka shirya muka shirya su ya Allah ka shirya muka shirya su ya Allah ka shirya muka shirya su ya Allah ka kare muka kare su ya Allah ka kiyaye muka kiyaye su da mu da su ka sa mana albarka ya Allah ka sa mana albarka ya Allah ka sa mana albarka Allah ka tsarkake niyoyinmu Allah ka tsarkake aqidarmu Allah ka tsarkake maganganunmu Allah ka tsarkake ayyukanmu ya Allah ka anshi ibadodinmu ya Allah ka anshi ibadodinmu ya Allah ka anshi ibadodinmu Allah ka gusar da damuwa kowace iri Allah ka gusar da bakin ciki kowane iri Allah ka gusar da tsoro kowane iri <coughs> Allah ka gusar da hirgita kowace iri ka gusar da tsiya da talauci da rashin abinci ka gusar da damuwa kowace iri Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka tusaya mana ka ansa mana addu'o'inmu saboda albarkar sunayenka ka kama mana tarbiyyar ɗiyan gada zuriyar Allah ka kama mana tarbiyyarsu Allah ka kama mana tarbiyyarsu saboda albarkar sunayenka su da su ka shirya mana su ya Allah ka shirya mana su ya Allah ka shirya mana su ya Allah ka tsare mana su ya Allah ka kare mana su ya Allah ka kiyaye mana su Allah ka sa musu albarka Allah ka sa musu albarka Allah ka sa musu albarka saboda albarkar sunayenka ka tusaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka ƙarfafa mu Allah ka girmama mu Allah ka darajanta mu Allah ka karrama mu Allah ka tura mana asiri nan duniya da lahira Allah ka hishe mu kunya nan duniya da lahira ka kare mu daga dariyar makiyan mu nan duniya da lahira saboda albarka sunayenka Allah ka tosaya mana ba mu da kowa in ba kai ba Allah ka biya mana duk bukatun mu na alheri wayanda ba na alheri ba ko kamar alheri ka biya mana abinda duk muka tsoro Allah ka kare mu daga dukkan abinda muka tsoro dukkan ka musulmi yare da maya maza da mata ka shirya su ka gafarta musu ka biya musu duk su na alheri wayanda ba na alheri ba ko kamar alheri ka biya musu abinda duk suka tsoro Allah ka kare su saboda albarka sunayenka Allah ba mu da kowa sai kai Allah ka taimake mu Allah ka taimake mu kakka taimake kowa akan mu Allah ka ba mu nasara kakka ba kowa nasara kan mu Allah ka ba mu rinjaye kakka ba kowa rinjaye kan mu Allah ka karfafa mu kada ka karfafa kowa kan mu Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka ansa mana addu'o'in mu muna ƙara ka. Allah bai a sama aikal hausana wa sifatikal wala Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka haɗa kan Najeriya ka haɗa kan 'yan Najeriya Allah kada ka bari kowa ya rikita ta Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Arewa lahiya Arewa Allah ka ƙara mata lahiya da zaman lahiya Allah ka haɗa kan Arewa ka haɗa kan 'yan Arewa Allah ka zaunar da Arewa lahiya Allah ka zaunar da Arewa lahiya Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka ya mana Allah ka taimaka mana Allah ka ansa mana addu'o'inmu Allah ka kare maka kare jihar mu jihar ga ta ma Allah ka ƙara mata lahiya da zaman lahiya da kwanciya hankali da natsuwa da ilimi da arziki da cigaba mai amfani ka taimaka mana Allah kakka taimaki kowa a kanmu ka ba mu nasara kakka ba kowa nasara kanmu ka ba mu rinjaye kakka ba kowa rinjaye kanmu ka karfafa maka da ka karfafa kowa kanmu ka kare maka kiyaye mu garin nan namu da ƙauyuka ne Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya da ilimi da arziki da cigaba gaba mai amfani Allah ka tusaya mana ka taimake mu ka taimake almasira da jama'a almasira Allah ka ƙara mata lahiya da zaman lahiya ka ƙara ma almasira kwanciyar hankali da natsuwa da cigaba mai amfani mutanen almasira da tijawansu da yaransu Allah ka ƙara musu shiryarka Allah ka ƙara musu lahiya da zaman lahiya ka ƙara masa ci gaba mai amfani Allah dukkan sauran shi sauran yoyin mu ka ƙara mana lahiya ka ƙara mana zaman lahiya da kwanciyar hankali da natsuwa Allah ka kare mu ka kare gidajen mu Allah ka kare mu ka kare gidajen mu ka kare diya ka kare iyali ka kare zuriya Allah ka kare mu baki daya ka kare mu ka kare masallatayen mu Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka kare mu ka kare abinda a makarantun namu don makarantun namu Allah ka zaunar da mulahiya Don makarantar gana mu Allah ka ƙara masa shiriyarka Allah ka ƙara masa shiriyarka Allah ka shirya mana su Allah ka shirya mana su Allah ka shirya mana su Allah ka sa musu albarka Allah ka aza mana su ga hanyar kama daidaiciya Allah ka taimaka mana kamar she su da duk uwayen su ka son su gane su saboda albarka sunayenka ka ansa mana addu'o'i wuraren zaman mu ko ina muka zama Allah ka ba mu kariya da tsaronka wuraren sana'o'in mu ka ba mu kariya da tsaronka wuraren ayyukan mu ka ba mu kariya da tsaronka wuraren tayoyin mu inda duk muka yi ta kai mana arzikin tahiya lahiya kai mana arzikin dawowa lahiya da suna sunayenka ka kare mu daga sharrin hanyoyi ka kare mu daga sharorin da bisa hanyoyi ka kare mu daga sharrin karuwa na bisa da na ƙasa ka kare mu daga sharrin mutane da aljanu da sauran halittunka Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka ya mana Allah ka taimaka mana Allah ka karfafa mu Allah ka girmama mu Allah ka darajanta mu ka karrama mu Allah ka ansa mana addu'a mu muna roƙonka Allah asma'ika ba husna duwa da duniyar ga ta kasance ka sa mai kyakkyawan ƙarfi ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka allahumma ghafir lana warhamna wa atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات